matasa barka da warhaka barkam da sake kasance tare a cikin wannan shirin naku na labarin matasa shirin da studio kalangu ke gabatar muku a kowane karshen mako kuna tar da ni fanta shamsu da gora ta rakiya arimi <laughs> <laughs> ya ne gora kina lafiya alhamdulillah gora yau dai da me kika zo mana to gora yau a cikin shirin namu za mu yi tsokaci akan wani zaman horo da ya shafi 'yan mata 'yan wasan kwallon hannu a kan taimakon farko na jihar agadez a cikin takaitaccen rahoton za mu taɓo zancen sayar da man isansi ta hanyar da bai dace ba a garin zandiyar da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki Amma kafin nan gora bari mu fara da leko garin Arlit da ke jihar agadis inda tun lokacin da aka rufe wurin harkar ma'adinai na Kominak matasa ke fuskantar wasu matsaloli kamar rashin abokanan hulɗa ga masu kasuwanci. Bari dai gora da yawa daga cikin wa'annan matasan suna kuka sosai da wannan al'amarin. Ga rahoton da abokin aikin mu Olivia Asogbabi ya turo mana. A garin Arlit mazauna anguwar bagada na daga cikin al'ummomin da suka dogara da amfanin da suke samu daga kamfanin haƙar Iranium na Kominak sai dai tun bayan rufe wannan wuri a ran 31 ga watan Mars na 2021 al'umma musamman matasa suka shiga halin cin karo da wasu matsaloli. Adamu Abubakar dalibi ne gurin sa shine ya yi aiki a wannan wuri sai dai matakin rufewar ya sauya masa tsari. Da aka like Kominak kana da dama waɗansu suna nan zane ba su da aikin yi waɗansu da cizawa ne su ta ganin suke samu suke ci da iyalinsu an like Kominak ya za a yi su samu wanda za su ci da iyalinsu. Ko bayan matsaloli da ke da alaka da aikin yi ya zama dole ga jama'a su je neman magani a wata cibiyar kiwon lafiya. lafiya lamarin da ke janyo karin kudaden kiwon lafiyar. Adamu Bubakar na da karin bayani. In ka ta likita in ba kuɗi ka bara ka cire resi ba ba yiwa ka samu magani sannan kuma in ka samu maganin ma da kuɗin ka ne zaka fidda ka sai magani. A da kore likita ne zaka taya ni kominak a baka magunguna in ka faɗi problem ɗinka a ce ma ka tafi farmasi ka amshi magani. Rufe kominak ya kasance farkon shiga shirin matsaloli ga matasa da dama na Arlit. A yayin da aka yi tsari tare da ba da tallafin kuɗaɗe ga ma'aikatan kamfanin a Arlit suna da yawa jama'ar da ke ɗanɗana gudar su a sakamakon rufe kamfanin. gwara ma'aikatar Kura ta kasar Nijar ta baiwa 'yan mata 'yan wasan kwallon hannu na jihar Agadez horo a ranakun uku da hudu ga watan Juni a kan taimakon farko. Gama rahoton da abokin aikin Musa Mamman ya turo mana da garin Agadez. Karfafa kwarayar wa'annan matasa 'yan mata masu kwallon kwando domin su kawo wa abokansu ɗauki a hilin wasa shine manufar wannan bada horo kamar yanda Abdulrahman Abdullahi mai kula da sadarwa na kwamitin ƙasa da ƙasa na Kura Farud ya bayyana. Makusudi shine a ƙarshen horon ta samu zarafin iyar samun ƙarfi idan ɗaya daga cikin su a lokacin ƙwallon ƙafa ta faɗi ko ta samu karya ko wani ɗan ƙaramin haɗari ta sanya za a ɗauke ta daga filin wasa ba tare da ƙara jima ta ba har zuwa masu ba da jinya. Wa'annan matasa 'yan mata sun ce lalle kam sun koyi ababuwa da dama akan yadda ake kawo ɗaukin matakin farko ga ceto. A ga horo na kwana biyu da an kai muna an koya mana yadda za mu taimaka ma dan adam idan yana cikin bukata kafin masu kwarewa suke zakuwa gaskiya yana da mahimmanci wanga horo domin zai ba mu dama mu koya ma abokanan mu a jimilce su 22 'yan mata masu kwallon kwando da suka fito daga arlit cigizirin da agadas gari suka tattaru domin halartar wannan daukar horo gora kan shafukan sada zumunta wannan matashi dan nijar abdullahi saidu suleiman wanda aka fi sani da altes Silamar ya fara yaɗa wayansu bidiyo ka da ya yi wa lakani da Journal Silame wato labaru ta hanyar Silam. Haka ne Gora ya ce wannan wata hanya ce ta nuna wa matasa abubuwan da suka faru a duniya a cikin sati ta hanyar nishaɗi da ban dariya ga rahoton da ya yi nuna mana. Gabatar da labari ta Silam wato muhimman labaru na lokaci ne kawai muke magantawa a kansu ya zan bisa al'adu ne na siyasa na cikin ƙasa da na ƙasa da ƙasa. Yau mun lura da mun kasance a cikin wani yanayin duniya inda matasa ba sa sauraron labaru kai a kai gabatarwar labari tare da dariya da salon kalmomin shimfiɗe na jan hankalin matasa. Kuna yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na yau. Kasar Nijar dai ta fara fitar da man fetur tun shekara ta biyu da goma ɗaya ta hanyar masana'antar man fetur ta Nijar wadda ake ce ma sora Sai dai gora a kan manyan hanyoyi na babban birnin da magaram matasa na sayar da man ta wata hanya da bata dace ba. Abokin aikin motar nan Fudai Ahmed ya taɓo wannan zancen a cikin wannan rahoton nashi. A tsakiyar birnin Zandar kusa da dandamalin hukuma kalla zaune da kyau a gaban tebur inda aka aza kimanin bido ɗari gari cike da essence dan shekaru kimanin talatin da ke samun taimakon 'ya'yansa biyu a kasuwancin man na simogal ya muna bayani kan wannan harka da kuma dalilan da suka sa ya rungumi wannan sana'a wani lokaci za ka iya samun kamar wata jika biyar ka bakwai wani lokaci in kasuwa ta yi kasuwa har jika goma ana samu wani riba da ka samu ita ce za ka je ci ka sha ga iyalanka ga abokan arziki ka gani ga rashin lafiya ta yara ga makarantar su duka a ciki ne muke samu muntari wani mai sayan irin wannan mai yana farin cikin cika tankin motar ɗinsa makil duk da yake ya san da irin wannan man bai da inganci da alama ya gamsu tsayuwa wani daga gani zan sa litir uku ko hudu muna sayan mai a nan titi yanzu dala hamsin da dala biyar in za mu sha a station ɗari da dala takwas ne kusan rubi biyu ne shi yasa ba mu iya saye fi sabili Dr. Isa Isufu wani masanin ilimin zamantakewa kuma malami a jami'ar Zandar wanda kuma ya yi bincike a kan sayar da man fetur na sumugal a Zandar ya bayyana muna irin ribar da matasan ke samu a cikin wannan sana'a. Eh, Tare da kafuwar Soraz ana yar fahimtar gaskiyar magana cewa abubuwa sun ɗauki wani sabon salo a binciken da muka gudanar akwai waɗanda suke ciniki na sefa miliyan biyu kowane wata ko kuma miliyan talatin a kowane wata akwai alfanu da ke sa wannan kasuwanci na bunƙasa sosai a nan zandar har ma da sauran yankunan ƙasa. daga nasa bangare gwamnan jihar zandar isa musa ya kayyade cewa simogal ɗin man fetur babban cikas ne ga jihar. an wani ya zo ya shigo da wasu kayan da mu kanmu muke sarrafawa hakan na nuna kamfunan mu za su rufe sarandin fasa kwabri babban bala'i ne a cikin jihar mu don haka ne muka ce ya waje ba mu tsaye da wannan to amma wasu na son su tuzure ma doka don su gindaya girkin sa. wannan sana'a da ake kira ruwa ruwa duk da yake an haramta ta ta kasance babbar sana'a da ke kawo wa matasan da magaran kuɗi An gudanar da gasar Afirka ta wasan taekwondo ta manya a garin Dakar kasar Senegal a ranakun biyar da shida ga watan Juni kasar Nijar ta fito a cikin wannan gasar ta hanyar manyan 'yan wasanta wanda ake kira Abdulrazak Isufa Alfaga, Taket Ben Yusuf da Ismail Garba. Ga ra'ayukan wasu daga cikin mabiya wasan taekwondo da abokin aikin Amina Abubakar ta karɓo mana. Babu wani abu illa ƙara bashi ƙwarin gwiwa, bada ƙwarin gwiwa ga dukkan 'yan wasan motsa jiki na Nijar yanzu ba alfaga kadai ba ne muna da wasu mutane da za su iya daga kambu. Yau idan ka duba duk inda matasa suke a kan shafukan sada zumunta suna nuna farin cikin su ganin cewa Isufu Alfaga da sauran 'yan wasa suna iya kokarin su domin dukkan 'yan Nijar. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu na yau mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da yarda. 拜拜。